bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoci na kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kun san sai kuma afirka a yau sannan kuma bayan nan ta shirin nan na muryoyin masu saurare da kuma kisoshin rayuwa sai shirin dokokin zamantakewa daga nan kuma sai mu na karshe duniyar mu a yau ko da nan da dan Allah su ne shirye-shiryen da zamu gabatar muku da fatan da ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa karshen su kuma da ku ji daɗin su to yanzu za mu fara da shirin nan na ku kun san ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kwakwan sun cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yuni shekara ta 1970 tsohon shugaban kasar indonesia ahmad sukarno ya rasu an haife sukarno a shekara ta 1901 shine wanda ya kafa kungiyar masu neman 'yancin indonesia daga mamayar holland inda turan holland suka yi ta kame shi suna ɗaure shi a lokacin yakin duniya na biyu japan ta mame indonesia amma bayan da japan ta sha kashi a cikin shekara ta 1945 ta janye daga kasar indonesia kuma ta baro su tarin makamai a kasar waɗanda suka fada a hannun masu gwagwarmayar neman yanci ƙarƙashin shugabancin ahmad karno daga nan suka samu isassun makamai na yaƙi da kasar holland da ƙarshe dai sun samu nasarar korar holland daga kasar indonesia sukarno ya zama shugaban indonesia a shekara ta 1949 ya kuma gudanar da muhimman ayyuka a bangaren tattalin arziki da kyautata rayuwar jama'a da shugaban kasar indonesia a dukkanin bangarori masu ware kukun san cewa shekaru 116 suka gabata a rana irin ta yau fitaccen masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar faransa jean paul starter ya rasu john powell ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malaman falsafa waɗanda suka yi rubuce-rubuce a ƙasar musamman a ɓangaren falsafar zamantakewa wato social philosophy ya rubuta littattafai da dama a wannan bangaren waɗanda ake amfani da su yanzu haka a jami'o'in ƙasar faransa da wasu jami'o'i na ƙasashen turai a cikin shekara ta 1964 aka bashi lambar yabo ta nobel a bangaren rubuce-rubuce amma ya ƙi karɓa ya rasu a cikin shekara ta 1980 da ƙarshe masu wari ko san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam khomeini ba da umarnin kafa wata hukuma ta yada sakon addinin musulunci a kasar iran manufar kafa wannan hukuma dai ita ce tabbatar da wani rukuni babba a cikin addinin musulunci wato umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna wannan hukumar dai banda ayyukan wa'azi da shiryatarwa da take yi a cikin gida tana buga littattafai a cikin harsuna daban-daban na duniya tana watsa su domin amfanin musulmi a duk inda suke a duniya. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tuma da labaran shirin sai yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniya da farko ga kanunsu said ibrahim ra'isi zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran ya yi jawabinsa na farko tun bayan zaɓensa a yau a ƙasar iraki kuma an yanke hukuncin kisa kan wani alkalin ƙungiyar daesh har sau hudu da ɗaurin rai da rai guda a ƙasar habasha kuma an buɗe rumfunan zaɓen majalisar dokokin ƙasar a yau litinin yanzu kuma ga cikakkun labaran zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabinsa na farko ga mutanen ƙasar iran sannan ya ansa tambayoyin 'yan jaridu a yau a nan birnin tehran sai da ra'isi ya ce zaɓen ranar juma'a da ta gabata ta tabbatar da wasu abubuwa ga mutanen ƙasar iran daga ciki akwai haɗin kai da kuma jajircewa a kan tafarkin imam Khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma tafarkin shahidan kasar wanda suka hada da kasim suleimani wanda amurka ta kashe a farkon shekara ta 2020 har ila yau zababben shugaban kasar ya nuna cewa mutanen kasar iran suna buƙatar sauyi a cikin mummunan yanayin tattalin arzikin da suke ciki zababben shugaban kasar hadi ya ƙara da cewa ba zai dogara da ƙasashen waje don kyautata tattalin arzikin kasar ba musamman batun ɗagewa kasar takunkuman tattalin arziki wanda amurka ta dorawa wa kasar ya ce zai yi amfani da ɗimbin arzikin da allah ya hore wa kasar don cimma wannan manufar dangane da yarjejeniyar jcpoa kuma sai da ra'isi ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna na kasar austria har zuwa lokacin da wa'adin gwamnati mai ci zai kare dole ne amurka ta ɗauke dukkanin takunkuman zaluncin da ta ɗora a ƙasar iran takunkumai wa'anda suka kasa cimma burinsu na durkusar da gwamnatin ƙasar in ji zaɓaɓɓen shugaban ƙasar daga ƙarshe ya ce zai zama shugaban ƙasa ga dukkan mutanen ƙasar iran ba tare da nuna bambanci na siyasa ko ɓangaranci ko addini ba kuma duk wanda yake tausayin halin da mutanen ƙasar iran suke ciki to yana tare da shi shugaban kasan iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka ta tabbatar da cewa ta aiwatar da ayyukan ta'addanci ta tattalin arziki kan mutanen kasar iran na tsawon shekaru kimanin uku da rabi majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto shugaban yana faɗar haka yau litinin a lokacin da yake kaddamar da wasu ayyukan raya tattalin arzikin kasar a yankin buɗaɗɗen kasuwa na ars shugaban ya ce a jiya ne gwamnatin ƙasar amurka take ba da sanarwar cewa za ta ba wa ƙasar iran damar ta sayi takunkuman rufe baki da kuma allurar rigakafin cutar corona da kudadinta wa'anda ta hana a taba su a kasashen duniya daban-daban amurka ta bayyana haka ne bayan da kasar iran ta wadatu da takunkuman rufe baki da kuma fara samar da allurar rigakafin cutar corona a cikin gida wannan ya tabbatar da cewa amurka tana nufin azabtar da mutanen ƙasar iran da wa'annan mummunan takunkuman tattalin arziki da ta ɗora wa ƙasar wata kotu a ƙasar iraki ta yanke hukuncin kisa har sau hudu kan wani wanda ake kira alkalin shari'a na ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da kuma ɗaurin rai da rai sau guda kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto majiyar ma'aikatar shari'a ƙasar ta iraki tana faɗar haka safiyar yau litinin labarin ya ƙara da cewa an yanke wa wannan babban ɗan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish hukuncin kisa har sau hudu ne ta hanyar rataya shi da igiya da kuma hukuncin ɗaurin rai da rai guda ɗaya majiyar ta kara da cewa ɗan ta'addan ya aikata laifuka da dama daga ciki ya tada bama-bamai kan hanyar sojojin ƙasar ta iraki wanda ya kai ga shahadar sojoji biyar har ila yau yana daga cikin waɗanda suka aikata ayyukan ta'addanci a yankin salahuddin na ƙasar ta iraki wanda ya kai ga shahadar mutane da dama da kuma garkuwa da wasu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau litinin ce aka buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar habasha bayan ɗage zaɓen har sau biyu masana sun bayyana cewa mai yiwuwa jam'iyyar Prime Ministan kasar mai mulki wato Prosperity Party ita ce za ta sami nasara ko kuma rinjaye a zaben. Shafin yanar gizo na labarai africannews.com ya bayyana cewa duk jam'iyyar da ta sami kujeru masu yawa a majalisar dokokin ƙasar ita ce za ta kafa gwamnati. Mutane kimanin miliyan 40 ne dai suka yi rijistan sunayensu domin samun damar kada ƙuri'unsu a zaben. sai dai ba za a gudanar da zaben ba a wasu yankunan ƙasar saboda wato rigingimu da ke faruwa a cikinsu gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa za a gudanar da zaɓe a wa'annan yankuna ne a cikin watan satumba mai zuwa lardunan da abin ya shafa dai sun hada da lardin tigray inda 'yan tawaye ko kuma 'yan aware a yankin suke fafatawa da sojojin gwamnatin ƙasar sai kuma lardunan amhara oromiya da, da kuma shangul guzum inda aka yi ta fama da rigingimun kabilu a watannin baya a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta peru ta lallasa takwaranta na kasar colombia da ci biyu da daya a wasannin copa america wanda ake gudanar da shi a hali yanzu a kasar brazil kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa ana gudanar da wasannin copa amurka karo na 47 ne a kasar brazil ba tare da halartar mutane a filayen wasanni ba saboda matsalolin kiwon lafiya wa'anda suka shafi cutar corona a ranar lahadi 13 ga watan yuni da muke ciki ne dai aka fara wasan a filayen wasanni guda biyar na kasar ta brazil wa'anda suka hada da rio de janeiro brasilia kwaiba da kuma guainiya masu sauraro karshen labaran duniya kenan to tahir amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran yanzu kuma sai shirin shirye-shiryen suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko su kuma suke faruwa da kuma jan hankula a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa. To tun bayan da ƙasar Habasha ta ƙaddamar da shirin gina katafaren dam na ajiyar ruwa a kogin Nilu, ƙaddama ta ɓarke tsakaninta da ƙasar Masar da kuma Sudan da ke makwabtaka da ita, kana kuma ke amfanuwa da wannan kogin. habashin dai ta ce ta dukufa wajen gina katafaren dam ɗin ne da nufin wadata kasar ta da wutar lantarki abinda ya sanya kasashen uku da ke makwataka da juna wato sudan da masar da ita kanta habashan suka samu kansu cikin cece kuce da kuma kace ce wannan takaddama dai har ya zuwa yanzu da aka gaza shawo kanta bayan hawa teburin tattaunawa na tsawon lokaci a lokuta kuma daban-daban da kuma shiga tsakani na cibiyoyi da kuma kungiyoyi daban-daban wanda hakan na ci gaba da zama tamkar kadangaren bakin tulu ga zama zamantakewan al'ummomin waɗannan ƙasashe wanda kuma a kusan kodayaushe yakan zamanto wata barazana da a yaushe yaƙi na iya barkewa kamar yanayin yadda masana suke bayyana ba. To kamar da muka bayyana an sha yin kokari daban-daban a baya wurin ganin an magance wannan matsala. Kokari na baya bayan nan da aka yi din shine kiran da kungiyar haɗin kan kasashen Larabawa ta yi ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya shigo cikin lamarin don magance wannan matsala. Lamarin da ita kanta kasar Habasha din ta yi watsi da shi. To wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa. Don ganin menene musabbabin wannan rikici menene korafin kasashen sannan kuma mai rikicin zai iya haifarwa da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance Tumar saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka je kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya gaggauta shiga tsakani wajen warware rikicin da ke ruruwa tsakanin kasashen masar da sudan da kuma habasha dangane da gina madatsar ruwan nan da habashan ke yi a kan kogin nilu sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa na dai ahmad abulgais shine ya bayyana hakan bayan wani taro da ministocin kasashen kungiyar suka gudanar a birnin doha na kasar qatar kamar yadda kasashen masar da sudan suka bukata bayan kammala taron da ya samu halartar ministocin kungiyar goma sha bakwai sakatar abulgais ya bayyana shirin samun ruwan kasashen masar da sudan din a matsayin shirin tsaro na kasashen larabawan baki daya ministan harkokin wajen kasar qatar shi ma dai muhammad bin abdulrahman althani ya ce daukacin kasashen da suka halarci taron sun dauki mataki na bai daya wajen goya kasashen masar da sudan din baya a cikin wannan takaddama da suke yi sannan kuma kamar yadda ya ce sun tattauna wurin ganin cewa an magance wannan matsala kasashen sudan da masar da sun amince a wannan wata su aiki tare wajen janyo hankalin kasar habasha din dangane da shirin da take na cike madatsar ruwan bayan katsewar shiga tsakani da kungiyar tarayyar afirka ta yi ba tare da an cimma nasara wurin sasanta bangarorin ba kamar yadda kuma kasashen daman suka buƙaci manyan kasashen duniya kamar su afirka da kuma kungiyar tarayyar turai da kuma majalisar ɗinkin duniya da kan cewa su shigo cikin wannan lamari to sai dai kuma a nata bangaren gwamnatin kasar habashan ta yi watsi da wannan matsayar ta kungiyar larabawar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar habashan ta fitar ta bayyana cewa ya kamata kungiyar larabawan ta san ta san cewa amfani da ruwan nilu wani lamari ne mai mahimmancin gaske ga kasar habasha don kuwa lamari ne na fitar da miliyoyin mutanenta daga tsananin talauci da suke fama da shi da kuma cika burinta na bukatar da take da shi kan makamashi ruwa da kuma abinci don haka ta ce ethiopia din dai tana aikata haƙƙin da take da shi ne na amfani da albarkatun ruwa na wannan wato kogi ba wai tana yin wani abu ne na wuce gona da iri kan wata kasa ba ko kuma wani lamari wanda ya saba wa dokokin kasa da kasa don haka ba za ta amince da wannan batu na ƙasashen larabawan ba kamar da ta takaici ta saka da matsayarta na cewa za ta ci gaba da wannan aiki da take yi to ita dai kasar habasha na fatar ganin cewa munan madatsar ruwa din da take ginawa wanda kuma zai samu kashi casa'in cikin ɗari na ruwansa daga kogin nilu zai taimaka mata wajen bunƙasa tattalin arzikin ta ta hanyar noma da kuma samar da wutar lantarki yayin da su kuma kasashen masar da sudan suke cewa gina wannan madatsar ruwa din zai hana kasashen su samun ruwan da suke bukata da haka kowanne ya tsaya kyam kan matsayarsa wannan yana ganin cewa gina madatsan za ta yi haifar musu da matsaloli za ta yi samar masa za ta yi magance masa wato ita kasar habasha tana ganin cewa gina wannan madatsa zai haifar mata da samar mata da wato zai kawo mata karshen matsaloli take fuskanta na makamashi musamman wutar lantarki da kuma ruwa da dai sauransu a bangare guda su kuma wadannan kasashe suna ganin gina wannan madatsan da za a yi din su kuma zai cutar da su da rage musu irin karfin da suke da shi na samun wannan wato makamashi da kuma ruwa. to abin tambaya a nan shine ina matsalar take me yasa kowace ƙasa ta tsaya kan nata matsayar to idan muka fara da kasar wato da kasashe biyu waɗanda asalin su ne ma tushen rikicin wato kasar masar da kuma habasha don haka idan muka fara daga ita kanta kasar masar ana iya cewa da ita kasar masar ta dogara akan kogin nilu ne da kashi casa'in cikin ɗari domin samun ruwa a bangare guda kuma masar ɗin tana ganin tana da haƙƙi kan wannan kogi na nilu don kuwa akwai wasu hasashe da kuma wasu bayanai na tarihi da ke cewa samun tsayayyen ruwa na nilu ɗin abu ne mai mahimmanci ga rayuwar 'yan kasar da ke fama da karancin ruwa wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1929 da kuma wata da aka sake yawa a shekarar 1959 wadda ta baiwa Masar da kuma Sudan damar amfani da kusan dukkanin ruwan na kogin Nilu. Wasu takardu da bayanai na lokacin mulkin mallaka sun baiwa kasar Masar din iko kan duk wani aiki da wata kasa za ta gudanar akan wannan madatsar ruwa. Matukar dai hakan zai shafi irin wato abin da take da shi na ruwa a wannan guri in ta da haƙƙin ta yi waɗansu da ɗauki wasu matakai. To sai dai kuma inda matsalar take shine babu ɗaya daga cikin yarjejeniyar da ta tanadi wani wato ko kamar wani haraji ko kuma wani allowance ga mazauna waɗanda waɗanda suke kusan makwabtaka da wannan yanki da kuma shi kansa wannan kogi na Nilu din musamman ma cikin ko har da ita kanta kasar Habasha din wanda kogin Blue Nile dinta ke bayar da babban gudumawa ga ruwan kogin Nilu din don haka ne ma ita kasar Habasha ta ce ita kanta ba za ta yi amfani da wannan Virginia ma da aka cima ba don kuwa cewar ta don haka ne ma ta yi gaban kanta ta fara gina wannan madatsar ruwa din a lokacin da aka fara wato rikice-rikicen nan nan na a gabas tsakiya a shekara ta 2011 ba tare da mata shawarci wata kasa kamar musamman ma kasar Masar din ba ta fara nata a gudanar da nata ayyuka din. To babbar damuwar ita kasar Masar a nan ita ce idan har kwararar ruwan da ake samu da kogin Nilun zuwa nata bangaren ta ragu hakan zai iya shafar wasu tafkuna da suke da shi kamar musamman ma tafkin na Nasir wanda ke kasa din da kuma raguwar ruwan da ke cikin ainihin ma'adanar kogunan da take da shi musamman madakar ruwan nan da take da shi na Aswan wanda daga nan ne Masar din take samun mafi yawan wutar lantarkin ta kenan cewa matukar aka gina wannan madakar ruwa din ita wannan madakar ruwan da ta iya fuskantar matsalan karancin ruwa wanda hakan zai iya haifar da matsaloli ga kasar Masar din musamman a bangaren wutar lantarki to wannan a kan bangaren kasar Masar kenan to ita kuma a nata bangaren ita kasar Habasha ita komai sa ta tsaya kima kan wannan lamari to gina wannan ta ruwa da kasar habasha take wanda take bayyana cewa yana da muhimmanci a gareta wanda kuma za ta kashe kuɗi sai kai kimanin dala biliyan hudu tana daga cikin irin burin da kasar take da shi wanda kuma haka din zai iya amfanar da kamfanoni da kuma masana'antun da take da su a cikin gida don kuwa idan aka kammala gina wannan madatsarwan kamar take bayyanawa ana sa ran za ta samar da kimanin wutar lantarki da mai karfin megawatt dubu shida wanda yake zai iya amfanar kasar bisa la'akari da irin girmanta da kuma wato irin yanayin al'ummanta da sauransu don kuwa a halin halin yanzu kasar habasha ta daga cikin kasashen da suke fama da matsalar karancin wutar lantarki inda bansu bayanai da kuma kididdiga suka bayyana cewa kashi 65 cikin dari na al'ummarta ba sa samun wutar lantarki akai-akai don haka take ganin cewa makamashin da za a iya haifar samarwa sakamakon gina wannan madatsar ruwa zai iya sanya al'ummar ta su samu wuta da kuma sayar da rarar wutar mana na lantarki hatta ga makwabta wato ba kawai amfani cikin gida ba hatta ga makwabta za ta iya samun damar da sayar da wannan makamashin wutar lantarki sana bangare guda kuma kasar habasha da gwamnatin kasar suna ganin cewa gina wannan madatsaran ruwan da suke sanyi a matsayin wani lamari wanda yake na martabar kasa da kuma alfaharin kasar su don haka suka tsaya kyam gurin ganin cewa sai sun gina wannan madatsar ruwa to waɗannan su ne kasashe biyu da suke kamar da muka bayyana waɗanda suke ainihin cikin tsakiya na wannan rikici amma kuma akwai wasu kasashe waɗanda za su yi amfana da wannan ruwa din da kuma abubuwan da ke faruwa din shine inda muka yi bayanin cewa kamar irin su kasan Sudan waɗanda take makwabtaka da wannan yanki wanda ita ma ta shigo cikin lamarin wanda ita ma abin zai iya shafanta matukar wannan madatsar ruwa aka gina zai iya shafanta to amma dai waɗannan su ne waɗanda abin zai fi shafan su kai tsaye kowace kuma ta tsaya kan matsayinta to me ake wani fargaba ake da shi tun bayan da wani rikici zai fara barkewa tun a wannan shekarun kamar da muka bayyana an samu kungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma cibiyoyi daban-daban suka yi ƙoƙarin shiga cikin tsakani a ganin cewa an magance wannan matsala cikin ruwan sanyi to wata fargaba ake da ita idan har ba a magance wannan rikici din ba to hakikanin gaskiya akwai fargaban cewa ƙasashen na iya shiga yaƙi idan har ba a sulfunta su ba kamar yadda da a shekara ta 2013 ma an samu wasu bayanai da suke bayyana kokarin da kasar Masar kuma siyasan kasar Masar kuma gwamnatin Masar take yi na kaman kaddamar da ko yaki akan kasar Bashar din ko kuma ruguza wannan madatsar ruwa din kamar yadda ko da baya bayan nan shugaban kasar Masar Abdul Sisi Sisi yi barazana kan irin daukar matakan da Masar din yake cewa za ta iya dauka akan dangane da wannan lamari sannan kuma a bangare guda hatta ma su bangaren firaministan kasar abi ahmad wani zama da aka yi na 'yan majalisar kasar ya bayyana musu cewa lalle babu wani karfi da zai iya dakatar da habasha daga gina wannan madatsar ruwa don haka ne kungiyoyi suke gan cewa a daidai irin lokacin da kowace daga cikin waɗannan kasashen kowanne yake tsaya ya tsaya kan matsayarsa yake ganin cewa kuma kamar haƙƙinsa ne ya ci gaba da wannan akwai yiwuwan ana iya shiga cikin yanayi na yaƙi da wanda kuma idan har yaƙi ya faru a wannan guri din to zai zamanto al'amari wanda zai haifar da matsala ta rashin tsaro a yankin dama kila ka kansa afirka din gabaki daya kila ya shafi ma duniya din gabaki daya to Allah dai yake Allah sa kuma kawo karshen a san hanyoyin da za a bi wurin magance wannan matsala to masu saurare da kuma kawo karshen abin da zamu gabatar muku sai kuma a shiri na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to madalla shirin murin masu rayuwa ka saurara yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley stan ko kuma isoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun isa inda annabi musa alaihissalam da yayansa annabi harun alaihissalam suka isa wajen fir'auna har kuma sun fara jayayya da shi bayan sun isar masa da saƙon allah ta'ala mun tsaya ne a inda fir'auna yake tunatar da annabi musa alaihissalam kan cewa shi ya rene shi kuma shi ya kula da shi tun lokacin da suka kubutar da shi daga halaka a cikin kogin nilu amma annabi musa salam ya ba shi ansa mai shiga zuciya inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani kuma wancan ni'ima ce kana gorinta a kaina domin ka bautar da bani isra'ila a shu'ara a 22 ya kuma tunatar da shi kan cewa allah ya nuna maka iyakar ka ya fir'auna da ya sa kai ne za ka reni wanda kake jin tsoron zai zo ya kauda mulkinka ya kuma kawo ƙarshen bautar da bani isra'ila da kake yi a lokacin da fir'auna ya ga an ƙware shi ta nan sai ya fito ta wani ɓangaren inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani fir'auna ya ce kuma menene ubangijin halittu a shu'ara a ta 23 sai annabi musa salam ya amsa masa da cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani ya ce ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu idan kun kasance masu ƙarfin imani a shu'ara 24 annabi musa anan salam ya bashi ansa wacce ta dace da fahimtar fir'auna da waɗanda suke tare da shi wasu malaman tarihi sun bayyana cewa makusanta ko mukarraban fir'auna a lokacin sun kai 500 kuma suna zaune ne a lokacin da yake jayayya da annabi musa salam don haka a lokacin da ya tambayi annabi musa salam waye ubangijin talikai da kake magana a kansa ni ban san shi ba amma a gaskiya al'amarin ba wai fir'auna bai san ubangijin talikai ba ne amma yana son kare mutanensa daga tasirantuwa daga tasirantuwa da maganganu annabi musa salam na hankali inda ya tabbatar masa da cewa idan kai kana ganin kai ubangiji ne to ubangijin talikai shine wanda ya mallaki sammai wa'anda kai baka san adadinsu ba da kuma ƙasa da kake zaune a kanta ba kai ka halicce ta ba ubangijin talikai ne ya halicce ka kuma ya halicce ta kuma yake jujjuya ta sai fir'auna ya ce wa mutanensa wa'anda suke tare da shi a lokacin kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ya ce wa wa'anda suke a gefensa ba za ku saurara ba a shu'ara a ta biyar. wato kamar yana cewa shin ba ku saurari maganganun banza da yake faɗa ba don kada su tasirantu da maganar annabi musa alaihissalam na hankali sai annabi musa alaihissalam ya ƙara sifanta masa ubangijin talikai tunda ba a ganinsa da ido sai ya ce masa kamar yadda ya so cikin alkur'ani ya ce ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko a shu'ara ta 26 wannan ma wata magana ce ta hankali don duk wanda yake zaune a wurin har da shi fir'auna an haife shi ne don haka suna da iyaye don haka ubangijin talikai shi ne ya halicce su ya halicci iyayensu na farko wa'anda ba sa nan a halin yanzu daga nan sai fir'auna ya yi sauri ya yanke hukunci a gaban mutanensa don kada annabi musa salam ya ja hankalinsu inda ya tuhumi annabi musa salam da cewa shi mahaukaci ne kamar dai yadda dukkanin wanda suke da girman kai kuma suke riya cewa su yayin giji ne suke yi a tsawon tarihi a nan yana cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani ya ce lalle ne manzonku wanda aka aiko zuwa gare ku hakika mahaukaci ne a shu'ara 27 a nan sai fir'auna ya ce wai manzon ku wato ba manzon shi ba duk da cewa an aiko da annabi musa da haruna zuwa wajen fir'auna da mutanensa ne amma don girman kai sai ya ce manzon ku a nan sai annabi musa alaihissalam ya kara sanya su cikin tunani mai zurfi inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkurani ya ce ubangijin mafitar rana da mabuyarta da abin da yake tsakaninsu idan kuna hankalta a nan kowa dai ya san cewa fir'auna dai ba shine yake jujjuya rana da dare ba don haka ubangiji na gaskiya shi wanda yake wanda yake da mafitar rana da kuma mafadarta da kuma duk abin da yake tsakanin mafita da kuma mafadar rana wanda duk nasa ne daga ciki har da shi fir'auna idan fa suna da hankali daga nan sai fir'auna ya fara barazana ga annabi musa kamar yadda za mu kawo muku a cikin shirinmu na gaba masu sauraro nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To bayan shirin kitso rayuwa yanzu kuma sai shirinmu na gaba dokokin zamantakewa. dokokin zamantakewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi tahirin jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna magana ne dangane da dokoki waɗanda suka shafi ƙasar kamaru kuma bayan mun fahimci yaya ƙasar kamaru take a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari wajen shiga mu binciko mu ga tushen dokokin wannan ƙasa daga ina ne wato maɓuɓɓugar dokokin ƙasar kamaru daga ina suke samo dokokinsu kuma suke aiwatar da su To a cikin shirin da ya gabata mun yi kokari mun yi bayani dangane da mafi girman abin da ƙasar kamar ta dogara da shi wajen shiro dokokinsu. Wannan kuwa ba kuma bane illa abin da ake kiransa da turanci constitution wato kundin tsarin mulki. Kundin tsarin mulkin nan na kamaru mun lura da yadda ya samu wani canje-canje musamman kasantuwan kamaru akwai bangarori biyu. bangare da ke amfani da yaren turanci da kuma bangaren da suke amfani da yaren faransanci to duk mun bi wannan mun dan yi tsokaci a kai to bayan constitution ko kuma kundin tsarin mulki wanda shine kololuwa wajen dukkan wasu dokoki da wannan ƙasa za ta iya samo maɓuɓɓuga na wannan doka to sai kuma wani abu na biyu wanda shi ne ake kira da legislation legislation din na a turanci abin da ake nufi da shi shine cewa dangane da wani abu wanda shi constitution din na tsarin kundin tsarin mulkin nan shine ya ba wa zababbun 'yan majalisa na ƙasar kamaru dama a cikin wannan constitution aka ba su dama cewa su 'yan majalisa suna da wani ƙarfin da za su iya kafa dokoki wato su ƙirƙiro dokoki waɗannan dokoki kuma lallai za su iya ƙirƙiro da su bisa abin da yake rubuce a tsarin mulki ɗin ko kuma tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar idan muka duba wato kamar doka ko kuma article na 26 a wannan tsarin kundin tsarin mulki na ainihin kamaru to ya ba da waɗannan dokoki ya ba da wannan dama ga 'yan majalisar ƙasar kamar su tsara dokoki su kuma kafa dokoki da za su dace wajen tsara tafi da al'amura na ƙasar kamaru baki ɗayanta to kenan ɗaya daga cikin mafi girman abin da aka dogara da shi haka ma za mu samu a cikin tsarin kundin tsarin mulkin kamaru a cikin na 26 har na 27 cewa lallai dukkan al'amura waɗanda suka shafi wani ƙarfi da wannan 'yan majalisa suke da shi a ƙarƙashin dokokin wannan ƙasa to za su iya fito da wasu dokoki da za a yi amfani da su a cikin ƙasar baki ɗayanta to wannan wato za ka iya cewa abu ne wanda yake tabbatacce kamar sauran ƙasashe ne domin 'yan majalisa da ake zaben su a tura su su tafi cikin majalisa dama mafi girman abin da suke shine tsara dokoki to wannan shi ma yana daga cikin wani abu da zaka iya cewa a tushe na biyu a wannan ƙasa ta kamaru wanda wannan yake daga cikin tushen da suke ciro dokokin ƙasar baki ɗaya bayan abin da yake na constitution to kaga kenan zaka iya cewa abin yana tafiya ne ɗaya bayan ɗaya mafi kololuwa shine kundin tsarin mulki wanda ake cewa constitution abu na biyu wajen fito da dokokin kasar kamaru shine wannan kamar yadda muka yi bayani abin da ya shafi dokoki da 'yan majalisa suke fitowa da su suke kafa su to waɗannan duk suna daga ciki abu na uku wanda shi ma zaka iya ainihin fahimtar mutum zai iya fahimtar muhimmancinsa shine abin da a turanci ake cewa da shi judicial president wannan judicial president dinnan abu ne wanda yake wani hukunci da wata kotu ta taba yankewa a da kotuna sun taba sun yanke hukunci akan wani abu to irin wannan sauran kotuna na ƙasa in wani abu shi yan wannan ya bujiro musu to sai su ɗauko irin wannan hukunci da aka taɓa yankewa waɗanda kotuna manya suka taɓa yankewa sai su amfani da wannan su ma su yanke shigen wannan hukunci ɗin to irin wannan shi ma sai ya zama na ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga na doka a ƙasar kamaru kuma yadda wannan akwai shi a ƙasashe daban-daban misali ma ya fi ƙarfi a ƙasashen da suke renon ingila to amma ƙasar kamaru da yake ɓangarori biyu ne suka yi ta misali ta bangaren dokoki ma akwai bangaren arewacin kasar da suke gino akan al'amura na wato dokokin ingila inda rainon ingila ne sai kuma bangaren a kudanci da suke akan abubuwa na faransa dinnan to irin wannan tsarin da ake bi sai zama akwai bambanci tsakanin bangaren da ya shafi rainon ingila da kuma bangaren da ake amfani da yaren turanci din eh, yaren faransanci din akwai bambanci me bambancin bambanci shine cewa a dai kasar gaba daya an yadda da wannan tsari na judicial president yi eh, amfani to amma ishu din shine cewa idan ka zo bangaren da ake kira anglophone din nan wanda nan ne mafi yawa ake amfani da yaren turanci to wannan ya fi ƙarfi a gurin kuma an fi aiwatar da shi yadda ya kamata fiye da wancan bangaren na faransa wanda yake renon faransa ne kuma ana amfani da yaren faransanci amma duk da haka kotuna na ƙasar duk gaba ɗaya suna amfani da wannan ɗin a matsayin tushe ne na dokokin ƙasar kamaru baki ɗayanta ba tare da bambanci ba sai dai kamar yadda na faɗa dama shi wannan abu ya fi ƙarfi a wani tsarin tafi da al'amura na dokoki na kasashen ingila na kasar ingila ko kuma kotunan kasar ingila dama asalin abun yana da alaka ne da common law wanda common law din kuma mafi yawa ta fi karfi dama a cikin tsarin dokoki na ingila ne to kuma tun da wannan bangare na arewacin kamaru su ma sun ginu ne akan wannan duk da dama ita ingila ce ta kasance ta mallake su to sai zamana yin amfani da wannan tsarin na doka ya fi karfi a wannan bangare na arewacin kamar gurin da ake amfani da yaren ainihin turanci amma ba yana nufin cewa su bangaren da ake amfani da yaren faransanci sun ba su amfani da shi ba suna amfani da shi tunda abu ne wanda yake na haɗaka na ƙasar baki ɗaya za ka iya cewa wannan yana daga cikin maɓuɓɓuga tushe na dokokin ƙasar kamaru ba tare da an bambance ba duk da cewa wannan bangaren an fi fi ƙarfi an fi amfani da shi fiye da can wannan babu wani matsala kai to abu na ƙarshe wanda zaka iya fahimta ko kuma mutum zai iya fahimta cewa shi ma yana daga cikin wani abu na dokoki a ƙasar kamaru tushen samun doka a ƙasar kamaru bayan wa'annan abubuwan da muka bayyana shine abin da ake ci masa customary law customary law ɗin dokoki ne waɗanda suka zama an samar da su an saba da su tun ma kafin shigowa 'yan mulkin mallaka ƙasar kamaru dokoki ne da aka taso a kansu bisa al'adu na gurare daban-daban na wannan ƙasa al'adu na al'umman wannan ƙasa ɗin ba yana nufin cewa dokoki sai bayan 'yan mulkin mallaka sun zo cikin ƙasar sannan aka fara samun doka ba a'a dama can suna da wani tsarinsu da suke bi a kowane nahiya ƙauye ne a ina ne a birane a sauransu tun kafin 'yan mulkin mallaka su shigo wannan ƙasa ta kamaru to suna da dokokinsu na tun fil azal da suka gada iyaye da kakanni to wannan dokokin har yanzu su ma sun zama daga cikin dokoki da ake amfani da su ko kuma wasu abubuwa da suka zama tushe mabubbuga na ciro doka al'amuran da suka ginu akan ta'adu al'adu da abin da aka saba da shi tun fil azal wato tun uh, kaka da kakanni waɗannan za ka iya lura da cewa su ƙasar kamaru wato za ka ga a cikin al'amura nasu tsarinsu su suma ya ba su wannan damar ne tun wannan lokaci wanda za ka iya cewa aka samar da wannan ƙasa ta kamaru aka haɗe ta sannan mafi girman dokar da ko kuma maɓaɓɓuga ta doka irin wannan akwai wadda ake kira islamic law din nan wato kamar wasu abubuwa ne na dokokin musulunci tunda akwai musulmai da yawa a kasar kamaru kuma suna biyin wasu dokoki nasu waɗanda suke suna tafiya bisa al'amura na shari'a to wannan sai su ƙasar da suka zo suka tantance maɓuɓɓugar samo dokoki ba su yarda wannan ɓangare ba sai suka ɗau hatta wannan dokoki na addini na musulunci sai suka sa su a ƙarƙashin dokoki na al'ada su ma sai suka sa su a ƙarƙashin customary law suke bi da suke amfani da su to gaskiya a cikin ƙasar kamaru irin waɗannan dokoki sun fi ƙarfi a ƙauyuka duk da cewa akwai waɗanda ma an daina amfani da su amma dai sun fi karfi a ƙauyuka sun kuma amma misali ma dokokin da suka shafi musulunci kusan a arewacin ƙasar kamaru ana amfani da su ko ina kuma ana amfani da su saboda sun kasance wani ɓangare na rayuwar mutane kuma ana bin su ana kuma ɗabbaƙa su kuma har gobe waɗannan dokoki da ake kira na customary law dinnan suna nan sun zama wani bangare mai karfin gaske da ake ciro dokokin kasar kamaru daga gare su saboda haka a takaice waɗannan da muka ambata duk gaba su ne suka ginu suka ginu suka taru suka yi abin da ake kira mababboga ko kuma tushe na dokoki a ƙasar kamaru na fata insha Allah waɗannan abubuwa sun iya warware mana mu fahimci yaya maɓuɓɓuga ko kuma guraren da ake ciro dokoki suke a ƙasar kamaru to amma anan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin to masu bayan wannan shiri sai kuma shirinmu na karshe a daren yau wato shirin na duniyar mu a yau a yi saurare lafiya duniyarmu a yau.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 kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matakin da wasu manyan kasashen duniya ke ɗauka na ci gaba da goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci a duniya domin kare musu munanan manufofinsu ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai sun fara barbarar ƙungiyar ta'addanci ta jabhatun nusra a halin yanzu da aka fi sani da hayatu Hariru sham da ke mame da yankin lardin idlib na ƙasar siriya kuma wakilan manyan ƙasashen suna ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da ƙungiyar a boye da kuma a bayyane sakamakon haka duk mai lura da al'amuran da suke gudana a yankunan da suke kan iyaka tsakanin siriya da turkiya daga bangaren idlib zai ga abin da ake kitsawa a yankin ƙungiyar jabhatun nusra ba ta ɗauki matakin ɓoye alakarta da wasu manyan ƙasashen duniya ba musamman tattaunawa da su a yankin da ke tsakanin kan iyakar siriya da turkiya da ake kira da babu alhawa inda ƙungiyar ta jabhatun nusra ta watsa labarin cewa an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin shugabanta abu muhammad ajulani da babban jami'in jakadancin birtaniya kuma wakilin hukumar leken asirin ƙasar a ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar ta birtaniya jonathan nicholas powell inda labarin ya watsu kamar gobarar daji rahotanni sun bayyana cewa muhimman batutuwan da ɓangarorin biyu suka fi mai da hankali kansu a zaman tattaunawan su ne batun cire sunan kungiyar jabhatun nusra daga cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kamar yadda shugaban shugaban Jabhatun Nusra Abu Muhammad Ajulani ya dauki alkawarin cewa sa ba za ta sake kaddamar da hari kan duk wani bangaren abun da ya shafi manufofin kasashen turai da na yammaci ba kuma za ta yi watsi da duk wani taken nuna kiyayya ga waɗannan ƙasashe bayan gudanar da zaman tattaunawan da kwanaki kaɗan ƙasar amurka ta fitar da sanarwar da a ciki take bayyana cewa jakadiyar ƙasar ta a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield za ta ziyarci turkiya domin tattauna tattauna batun kasar Siriya da mahukuntan kasar musamman batun da ya shafi 'yan gudun hijiran Siriya kuma Linda Thomas za ta ziyarci yankin da ke tsakanin Brigade Iskandaru da lardin Idlib kamar yadda tsohon wakilin kasar Amurka na musamman a kasar Siriya James Franklin Jeffrey ya yi furuci da cewa watakila yana daga cikin matakan hikima hada kai da shugaban kungiyar Jabhatun Nusra Aljulani jeffrey ya kara da cewa haɗin kai da aljulani shine zaɓi mafi ƙarancin muni a tsakanin abubuwa masu yawa a lardin idlib yankin da ke matsayin ɗaya daga cikin yankuna masu mahimmanci a ƙasar siriya kuma ɗaya daga cikin muhimman yankuna a yankin gabas ta tsakiya wannan shine canjin salon siyasa da aƙida na haƙiƙa da ƙungiyar jamhatun nusra ta runguma kuma shugabanta abu muhammad aljulani ya gabatar da cewa shine wanda ya fi iya gudanar da wannan salon kuma kuma wannan shine sake fuskar kungiyar jabhatun nusra da ta shahara a fagen ayyukan ta'addanci zuwa fagen siyasa da nufin sake salon yakin da aka dora wa kasar siriya tare da gabatar da kungiyar annusra a matsayar kwallon wasa da za a dinga bugawa tsakanin hukumomin leken asirin kasashen a fagen neman sasanta harkokin siyasa babban fuskar wannan canji shine damar da aka baiwa a julani na shiga cikin zaman taron ƙasa da ƙasa domin tattauna batun rikicin ƙasar siriya tun a watan watan fabrairun shekara ta 2020 lamarin da ke fayyace cewa wasu manyan kasashen duniya sun dauki matakin yin amfani da kungiyar jabhatun nusra domin cimma manufofinsu na siyasa kuma ya tabbata a fili cewa tabbas abu muhammad ajulani ya dauki matakin canza maganganunsa zuwa salon siyasa da umarnin mahukuntan amurka da nufin bayyana kansa a matsayin mai sassaucin ra'ayi kamar yadda a cikin watan satumban shekara ta 2020 abdulrahman adwan da yake rike da matsayin babban sakataren shari'a a kungiyar Jabhatun Nusra a hirarsa da jaridar kasar Switzerland ya furuci da cewa kungiyar Jabhatun Nusra tana kokarin ganin ta fice daga cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Shugabannin kungiyar Jabhatun Nusra suna dogaro da wasu hujjojin wajen kare matsayin kungiyarsu daga zarge-zarge ta hanyar gabatar da jawabai masu dauke da salon siyasa da kuma abubuwa da suke gudana a ƙasa a fagen dambaruwar siyasar duniya. Misalin cewa kungiyar ta'adda ta'addanci ta Taliban da ke kasar Afghanistan ta yi nasarar ganin an shafe sunanta daga cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya sakamakon bude zaman tattaunawa da kasar Amurka kamar yadda Turkistan Islamic Party in Syria ta yi nasarar ganin an cire sunanta daga cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a mahangar kasar Amurka sakamakon haka shugabannin kungiyar Jabhatun Nusra suka samu haɗin kai dangane da batun aikewa da saƙon wasiƙa zuwa ga James Jeffrey tsohon wakilin kasar Amurka amurka na musamman a kasar siriya da a ciki suka bayyana shirin su na janyewa daga kan akidunsu da dama domin kasar amurka ta cire sunan ƙungiyarsu daga cikin jerin sunayen ƙungiyoyin ta'addanci a mahangarta kuma wannan mataki na ƙungiyar jabhatun nusra ya zo ne bayan da james jeffrey ya furci da cewa akwai wasu sharuɗa da ƙungiyar jabhatun nusra za ta cika domin fitar da ita daga cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda har ila yau tsohon wakilin kasar ta amurka na musamman a kasar siriya james jeffrey ya sake jaddada wannan furuci a wata tattaunawa da ya gudanar da manema labarai a watan fabrairun wannan shekara ta 2021 kuma jaddada wannan matsayi nashi ya zo ne bayan rahotanni da aka gabatar ga gwamnatin amurka kan dambaruwar siyasar duniya da hanyoyin warware ta ciki har da shawarar cire sunan kungiyar jafatun nusra daga cikin jerin sunayen kungiyoyin 'yan ta'adda bisa dalilin cewa akwai yiwuwar kungiyar ta taka rawa a bangarori da dama da kuma buɗe kafa ga amurka domin samun samun damar gudanar da harkokinta da suka dace a halin da ake ciki kuma amurka za ta iya ɗaukan matakan matsin lamba a kan ƙungiyar domin ɗaukan matakan magance matsalolin da za su kunno kai a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya wani hanzari ba gudu ba wasu masana suna ganin akwai aiki ja a gaban ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai kan samun nasarar cimma burin su kan ƙungiyar jabhatun nusra sakamakon bullar wasu muryoyi a ƙungiyar da suke nuna adawar su ƙarara da shirin shugaban shugabanta abu muhammad al na shirin mika kai ga siyasar makircin amurka domin cimma manufofinta irin babban alkalin kungiyar kuma shahararren mayakinta yahaya bin tahir alfargali da aka fi sani da abu fata al da a cikin shafin sa na telegram ya jaddada aniyar kungiyar jabhatun nusra da ci gaba da gudana akan akidunta tare da rashin yin sassauci inda wasu masharhanta suke bayyana furcin alfargali a matsayin baraka da ta fara kun kunno kai a kungiyar ta Jabhatun Nusra kuma tuni gungun da suke biyayya ga Alfargali suka fara gudanar da wasu ayyuka da suka yi hannun riga da matakan da Abu Muhammad Ajulani ke shirin dauka domin neman ficewa daga cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a mahangar Amurka. hakika abu muhammad julani yana kokarin ganin ya fara kafa tubalin samar da cibiyoyi da za su dawo da tasirin shugabannin kabilu a yankunan da suke karkashin ikon kungiyar jafatun nusra kuma wannan kuduri ya zo ne bayan da julani ya ziyarci shugabannin kabilu a lokacin bikin karamar sallah inda ya bayyana cewa tsarin da zai gudana a yankin arewa maso yammacin kasar siriya shine dawo da tasirin cibiyoyin karkashin jagorancin shugabannin kabilu kamar yadda a karkashin sabon tsarin julani za a kafa wata cibiyar koyar da dabarun yaƙi a lardin idlib da nufin samar da rundunar soji a ɓangarori da dama da za su kasance karkashin jagorancin julani kuma manufar kasashen amurka da burtaniya da kuma turkiya na karfafa wannan shiri ita ce amfani da kungiyar jabhatun nusra wajen ci gaba da kunna wutan yakin basasa a kasar siriya da kalubalantar sauran kungiyoyin yan ta'adda da suke cikin kasar ta siriya kamar kungiyar da'ish da kuma mai maida kungiyar ta jabhatun nusra a matsayar wata bangaren siyasa mai ƙarfi a siriya da za a dama da ita a dukkanin harkokin siyasar kasar kuma duk waɗannan manufofi ba za su cimma nasara ba har sai an cire sunan ƙungiyar daga cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda a gefe guda kuma abu al-abd ashida'u ya bayyana shugabar ƙungiyar jabhatun nusra abu muhammad ajulani da cewa mayaudari ne makaryaci kuma mai kasuwanci da jinin fararen hula da dakarun sojin kungiya biyar bayan bullar tsananin saɓani a tsakanin jagororin ƙungiyar jabhatu Nusra a 'yan kwanakin baya-bayan nan kan yanayin tafiyar da ƙungiyar sun ɗauki matakin fallasa ayyukan junansu inda jigo a kwamitin gudanarwar ƙungiyar Abu Al'ab Shida'u ya fitar da wani faifai na bidiyo da a ciki yake fallasa ayyukan shugaban ƙungiyar Abu Muhammad Aljulani inda ya zarge shi da gudanar da kasuwanci da yankunan ƙasar Siriya da jinin mayakan ƙungiyar ta hanyar ƙarya da yaudara da kuma wasa da yankunan da suke ƙarƙashin ikon ƙungiyar domin maslahar kansa hakanan rusa ayyukan soji da ƙungiyar ta shirya da nufin mame dukkanin garin halab a cewarsa kamar yadda ashida'u ya zargi julani da kamuwa da matsalar cutar hauka musamman matakin da ya ɗauka na bada umarnin kame 'yan kwamitin zartarwar ƙungiyar tare da tsare su a gidajen kurkuku sakamakon haka ashida'u da magoya bayansa suka shelanta waye daga ƙungiyar ta jabhatun nusra da nufin kammala ayyukan da suka fara a tsawon shekaru yana mai zargin julani da hannu a sarayar da yankunan arewacin garin halab da mayakan kungiyar suke da damar mamayewa amma bakar siyasar julani ta kasuwanci da jini ta katange su daga aniyarsu hakanan ashida'u ya yi furuci da cewa julani ya ba da umarnin aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane fiye da dubu a yankunan arewacin adlib ba tare da gudanar da shari'a ba kamar yadda ashida'u ya yi furuci da cewa shugaban shugaban kungiyar Jafatun Nusra Abu Muhammad Ajulani ya yi sama da faɗi da kuɗaɗe kimanin dalar Amurka miliyan dubu da ɗari biyar na rijiyoyin man fetur na ƙasar Siriya da kungiyar ta kwace iko da su daga hannun gwamnatin ƙasar. asalin sunan abu al'ab ashida'u shine abdulmun'in kahal dan asalin yankin sukari da ke garin halab na kasar siriya kuma yana da kyakkyawar alaka da abu yakazan almisiri da abu shu'aib almisiri manyan jigogi a kwamitin zartarwar kungiyar ta jabhatun nusra kuma ya rike matsayin kwamandan bangaren jami'an tsaron kungiyar a garin halab sannan ya ɗauki matakin ballewa daga kungiyar ce tun a shekara ta shida. tare da komawa cikin kungiyar Tahriru Sham a farkon shekara ta 2017 inda ya zame cikin fitattu masu tsaurin ra'ayin kungiya sannan ya fice daga cikinta a shekara ta 2019 bayan zarginta da tabka laifuka da suka saba wa shari'a a cewarsa kungiyar Tahriru Sham ta kama Abu alabd ashida'u a watan Satumban shekara ta 2019 tare da tsare shi a gidan kurkuku sannan kwamitin zartarwar kungiyar ta ba da umarnin sakinsa a farkon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 madalla masu rai da aka kawo kashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah safiyar gobe inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.